بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمؤى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu zarafin halartar wannan masallaci don ɗaukan darasi kamar yadda muka alkawarta. Mukan zo mu haɗu don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi Riyadu Salihin na babban malami Imam Annawawi rahimahullah a kowane yammacin Asabar. yau ma wannan yammaci wanda yammaci ne na ƙarshe a watan biyar wanda insha Allahu sai kuma wata na shida za da za mu shiga shekarar hijira kuma dubu ɗaya da hudu da talatin da tara. muna cikin babin da yake hana azabtar da bawa dabba mata iyaye ‘ya'ya miskinai da shauransu da kuma buƙatar kyautata musu duka wa'annan duk wanda aka ce ba a son a azabtar da shi to ana da buƙatar a kyautata masa musamman dabbobi alkhairin musulunci ya shafe su ba ma ɗan adam ba hatta dabba musulunci akwai ihsanin da ya tanada mata balle kuma ɗan adam duk mutumin da kaga yana wulaƙanta ɗan adam to ya shaurari wulaƙantuwarsa ko dai daga duniya ko a yi masa taron abun har zuwa lahira amma mai azabtar da ɗan adam haka nan ba ta hanyar ladabtarwa ba to zai yi wahala ya gama da duniyar ma lafiya balle kuma lahira Allah ya kare mu ballantana dabba ma fa ba a so a azabtar da ita hakanan balle dan adam Allah ka kare mu wa ana bi alim suwaid ibn eh, muqarrin ko radiyallahu ta'ala an qala لقد رأيت لي سابع سبعة من بني مكرم ما لنا خادم إلا, إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها رواه مسلم وفي رواية السابع إخواني wannan آه. hadisi yana karantar da mu adab na zama da barori da waɗanda aka mallaka musamman a wannan lokaci da da a wancan lokaci da da akwai bayi akwai kuyangi shi wannan bawan Allah ali ibnu suwaydin yace laqad ra'aytuni haqiqa na ganni ni ne sabi'u sab'atin na bakwai ɗin mutane bakwai min bani muqarrin daga cikin haular bani muqarrin mu bakwai 'yan uwan juna malana khadimun illa wahida ba mu da wata mai hidima sai kwaya ɗaya tak muka mallaka ku yanga kwaya ɗaya laɓama ha sabirun lana sai ƙaninmu ƙaramin sai ya mare ta mai musu hidima ce bai wasu je sai ƙaninsu ya mare ta irin marin wulaƙanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ya ce to wannan marin kafararsa shi ne ku ‘yanta ta fa'amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu ta a wata ruwaya maimakon sabi'u sab'atin wa fi sabi'u ikhwani ni ne na bakwai a cikin yan uwana ba mu da wata mai mana hidima sai kwaya ɗaya tak sai ƙaramin ƙaninmu ya mare ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mu ‘yanta ta sai muka ‘yanta ta wannan kenan ya nuna in kuna son ku kubuta daga zunubin da za ku je ku tarda na mata wulakanci da kuka yi to sai dai in kun yanta ta yanzu wani fa ba wai bawansa bane ba ku yangarsa bace ba kuma ta hanyar ladaftarwa ko wani abu haka kawai ransa zai ɓaci akan abun da bai kai ya kawo ba in ya kama bugu sai an kwaci to me zai je ya gaya wa Allah wani ya yi ta bugu yana bol yana shurewa yana inna lillahi musamman abun da hukumomi suke yi wa'yansu wanda ake kiransu hukuma haka kawai idan aka ce an ɗan samu kuskure an yi wata doka da mutuncinka ba ka da mutunci kana da laifi ba ka da laifi in ka kuskura ka shiga hannu daga wulaƙancin da za ka sha kamar ba ɗan adam ba maimakon mutum idan ya samu matsayi sai ya karanta ya ga me yasa aka bashi wannan matsayi na me sunan matsayin fakare kare haƙƙin ɗan adam to yanzu kuma sai zamanto cin mutuncin ɗan adam in aka baka ɗan sanda an baka ne don kare haƙƙoƙi don kare wa mutane mutuncinsu aka soja don gadin mutane kada wani abu ya taba su sai ya zamana kuma shine zai musu kaga an samu akasi ya kamata da duk matsalar da ka shiga in ka hango soja sai ka ji daɗi in ka ga ɗan sanda sai ka ji daɗi kamar yaro an biyo shi ya ga babansa to yanzu kuma wayan an ce nan hanyar akwai sojoji sai ka gana neman bin ratse kamar an ce akwai yan fashi fi sabilillah ko kai waye in ka kama hanya daga mubi zuwa yola yanzu kafin ka je sai kai ƙarya in direba ne kai ka fito mubi in a nan aka tare ka a wajen abun nan na sigiren na yaka ce daga gombi wai ko ka samu sauki daga ina daga gombi na kiran kai da ina za ka je zan je nan so tun da fasinjan ba na nesa ba ne ko a samu sauki in kuma daga son ka tashi ka zo nan ya daga ina in ka wuce son kuma daga ina daga son nake ina a zan tsaya nan lokoni in ya duba ya duba ya ga ba bare sosai matasa ya dauko ya ce ranka ya dade za mu je gaisuwa ne ba fasinja ba ne gaisuwa za mu je saboda me saboda goro yake kar a dan kwace canjin da ya samu sai ya yi ƙarya duk da aka yi wani wurin ya ce faka kawai ba mu yadda ba wai in baka ba da wani abu ba kai mai laifi ne faka in kuma ka ba da wani abu shi kenan ko ma me ka ɗauko je ka ba gyara kuwa Allah ya sauri kuma idan ka kuskura wani abu ya faru an rinka sa ka tsallen faru kenan ana bol da kai kuma ka fito nema wa ‘ya'yanka da matanka abinci ba barawo ba ba kowa ba Allah ya ganar da su وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال أبي مسعود البدري يوم كان وانا وتر غباء دوكي من جلس take kuɗa akai Allah madaukakin sarki ya amince da shi yace a kuntu adribu gulaman li na kasance ina bugun wani yaro na bawa ne fa bawansa ne yake bugu ka san yanzu in bawan ka ne yake ci to ba bawa na bane bi saudin da bulala fasamitu sautan min kalfi can sai naji ana mun wani sauti yana tasowa ta bayana ana ilam aba mas'ud ilam aba mas'ud falam afhami sauta ban fahimci sautin ba sam min al-ghadabi saboda na fusata ma da na minni idza huwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da yazo kusa da ni sai gashi kawai ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yake ce da ni ilam aba mas'ud فإذا هو يقول إيلم أبا مسعود Ka sani أبا مسعود أن الله قدر Allah fa ya fi iko ya fi samun dama a kanka fiye da damar da ka samu a kan yaron nan da kake ta bugu. Bawan nan da kake bugu, damar da ka samu har kana bugun shi, Allah fa ya fi samun dama a kanka ya ka. koko ko kai baka taɓa yi wa Allah laifi ba ko kuma baka yi amma Allah yana da dama a kanka yana da iko a kanka da ya yi maka azaba amma ya dale ka fiye da damar da ka samu akan wannan bawan naka faƙuntu la a mamlukan ba'adahu abada sai na ce ya rasulullah na ɗauka ma alƙawari ba zan sake dukan bawa ba har abada ba zan sake ba ta ji su sahabbai lokaci guda wa'azi yake ratsa su ba zan sake dukan bawa ba har abada wa fi riwayatin fasaqada saudu ko eh sai bulalar ta faɗi min yadi daga hannuna. Me Fasaka da saudu min yadi min haibatin saboda kwarjini na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne yake gaya mini cewa damar da Allah yake da ita a kaina ya fi damar da na samu akan wannan yaron. nake ta dukan shi daga nan sai na ji bulalar kawai ta faɗi a hannuna na ceto to daga yau har abada ni da dukan bawa wa fi riwayatin fa qultu ya rasulullahi huwa hurrul liwajhi llahi ta'ala yace a wata riwaya yace bayan bulala ta faɗi na dau alkawarin bazan sake dukan wani bawa ba sai kuma na ce masa wannan ya zama ɗa don neman yardar Allah daga yau na 'yan tashi, ya zama ɗa saboda in samu amincewar Ubangiji ranar gobe kiyama. Faƙala, amma lautab al sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce mun kayi sa'a, wallahi da ba ka yi haka ba, lalafat kan na'u. da sai wuta ta ɗan lallashe ka tukunna kalifa sahabi ne abu mas'u albadari aka ce wallahi ka yi sa'a da baka ‘yanta shi ba da sai wuta ta ɗan lashe ka ko za ka aljanna he ɗan wuta ta lallashe ka tukunna madadin bulalun da kai tai wai kai ka samu bawa to kai ma da sai wuta ta lasa tukun kafin ka wuce aljanna akwai aiki hmm? mu ya'ya muke samu ba bayi ba mu yi ta riɗa mu yi su ba bayi ne ake ta wannan ja'in jadi sai idan abun ya kama hanyar ladabi don koyar da shi tarbiyya dukan da ba zai cutar da shi ba shi ma amma haka kawai akan shirme banza wofi zuciya ta ɗebe ka kai ta dukan ɗan adamu eh? akwai matsala akwai matsala akwai tarbiya akwai irin faɗan tarbiya akwai duka na tarbiya wanda bai wuce gona da iri ba wanda kuma bai cutar da jiki ba zai kumbura ta ciki ba ba zai fasa jiki ba kuma ba zai ainihin bata masa wani bangare nasa ba ku duba ko shi din aka ce banda fuska to Allah ya ganar da mu zafin zuciya shaidan ne shi ke tafasar da zukatan mutane su yi ta yin abin da zai dame su ranar gobe kiyama ko cewa yi lalafahatkan naru ko kuma lamasakkan naru duka ɗaya ne da wuta sai ta shafe ka ko kuma sai ta lashe ka rawahu muslim bi hazihi riwayat duka muslim ne ya ruwaito wannan hadisi da wannan ko kuma da wannan ruwayoyi Allah madaukakin sarki ya ganar da mu ala kulli halin hadisan nan guda biyu duka sun karantar da mu rage zafin zuciya zafin rai saurin fusata da ɗaukar hukunci mai tsanani akan wanda kake da iko a kansa sai ka tuna kai ma Allah yana da iko a kanka kuma ya haƙura ya barka don kana saba masa a rannan ma sai ka yi tunani yau ma fa na yi wa Allah laifin da ya fi na wannan yaron yau ma na taɓa na yi wa Allah laifi fiye da abun da wannan bawan Allah ya mun. Sai ka sassauta mishi kai ma. Arrahimuna ya rahamuhumur rahamanu. Masu jin kai Allah mai rahama na jin kansu. Shi yasa Allah ya ce, Ku ji kan na ƙasa da ku, Allah na sama da ku sai ji kansu. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai. Ku ji kan waɗanda suke ƙasa da ku, Allah na sama sai ya ji ƙanku. Wannan fa akwai akasi, in ka tsananta wa na ƙasa da kai, Allah na sama da kai sai ya tsananta ma, marasa jin kai kuma Allah baya jin ƙansu, shi ne akasin wa'in kalmomin. Arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah mai rahama na jin kansu marasa jin kai ba, Allah bai jin kansu ku jinƙan na ƙasa sai Allah na sama ji kanku in kuma kuka gi, ku jiƙan na ƙasa shi ma Allah na sama ba zai ji kanku ba kenan Ibn ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن Sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته ko? aula ghamahu fa inna kaffaratahu an yutiqahu man daraba ghulaman lahu haddan lam yatihi duk mutumin da ya bugi yaronsa bawansa akan haddin da bai yi ba aula qamahu ko ya mare shi fa inna kaffaratahu an yutiqahu kafararsa kawai shine ya yanta bawan in bai yanta shi ba to ya sani ranar gobe kiyama sai Allah ya azabtar da shi sai ya shiga wuta ko da zai je aljanna rawahu muslim wa an hishab ibn hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala ma. annahu marra bisham ya wuce a sham ne ala unasin ya da waɗansu mutane min al'ambab daga cikin manoma su ne al'ambabu manoma na ƙauye faƙad mu fi shamsi an tsaida su a rana wata hukuma ce a lokaci. hadisin da yake karantar da irin wa'yannan abubuwa bai iso wannan shugaban ba saboda manoman daji ba su ba da haraji ba, ba su ba da jiziya ba, sai aka zo da waɗanda ba su yi din ba suka taka doka, sai aka zo aka tsaida su a rana. Bayan an tsayar da su a rana, wasu ba ala ru'usihim zaitun, sai aka zuba musu mai a ka, su ba ala ru'usihim zaita ko azzaitu, sai aka zuba mai, saboda mai idan rana ta dake shi to wurin za a fi jin zafi suna tsaye a rana kuma an zuba musu mai to shi wannan bawan Allah Hakim ibn Hizam ko ibn Hakim ibn Hizam faƙala sai ya ce ma haza me nake gani haka ila yu'azzabuna fil haraji yace ana musu azaba ne saboda ba su biya haraji ba yu'azzabuna fil haraj ana musu azaba ne saboda kawai ba su biya haraji ba wa fi riwayatin hubisu fil jizyati saboda ba su biya jizya ba faqara hisham ibnu hizam ko ibn hakim ibn hizam sai ce ashhadu eh, ashhadu ina mai tabbatar muku la samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa Allah yana shirye kawai jira yake waɗanda suke yi wa mutane irin wannan azabar in sun je su ma Allah zai azabtar da su wannan gefen hukuma kenan wai ba su biya haraji ba ne aka faida su a rana ka zuba musu mai wai ana musu koro wani ma in ya gani gobe ya ki biya shi wannan hisham ibn hakim ibn hizam sahabi ne da ya zo ya gani ya ce me ya faru da wayannan aka ce haraji jizya ya ce to wallahi ina tabbatar muku Allah ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai azabtar da masu azabtar da mutane Allah sai ya azabtar da masu azabtar da mutane shi kenan shi kam ya cika haƙƙinsa da aka dora masa na malam fadakala alal amir sai ya shiga wajen wannan shugaba fa haddathahu sai ya ba shi labari fa amara bihim fa kullu sai ce to maza aje a sake su da ya faɗi haka ya shige wajen shi shugaban ya ce na ga mutane a tsatsayi mutanenka askarawanka sun aje wa'yansu a rana sun zuba musu mai e sun ce ba su biya jizya ba ba su bi ƙa'idar da hukuma ta tsara musu ba na haraji Yace to wallahi na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai ya azabtar da masu azabtar da mutane akan irin wannan sai ce eh hadisi ne daga manzon Allah ce manzon Allah ne na ji ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ce to maza ku je ku ci a sake su ta ji sarakunan asali ke yanzu wani sarkin ko wani hukuman ko wani shugaba ya sa ana yi wa wa'yansu sai ka shiga kai ustazu za ka yi masa wa'azi sai ka je ka ce to wallahi Allah zai ya muku azaba in dai ba ku bari ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a azabtar da masu azabtar da mutane eh to amma haka ya kamata ai malamai su rika yi wa shugabanni dama in ka je gun shugabanni ba wai ka musu addu'a kawai ba ka musu nasiha ne shi aikin malan nasiha ba wai shi kenan shi kawai in yaje kullum sai addu'a ya ga abu an yi mara kyau ya yi shuru ya yi addu'a kawai hmm. ah. fada musu gaskiya zai yi eh, hmm. eh to in aka yi musu hakan din kuma sai a yi musu addu'a a hmm. musu nasiha kuma sai a yi musu addu'a to Allah ya taimake ku Allah ya kare ku amma idan har ba a gaya musu gaskiya an ci amanarsu kuma ba a musu adalci ba kuma wallahi ba nuna musu ƙauna ba eh? ƙwarai da gaske ba a so su da samun alherin lahira ba rashin faɗa musu ɗin tamkar ana musu ingiza mai kan turuwa ne ku dai gama ku mutu ai za ku ci ubanku mm. kamar haka ne kawai a gabansu sai ku yi musu addu'a lafiya ya kun mutu ku ci kagan ku ku dai gama ku mutu akwai adalci amma gabansa sai ka ce makaranta ya dade akwai abun da ake yi ba ko da sanin ku ba ko ba da sanin ku ba kuma ya saba wa shari'a don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaza ya ce kaza kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka yi abu kaza ya aka yi kaza ya zo ya ce kazan nan kaza ne kuma ya dace da irin abin da ake yi yanzu kai ya kamata ka ɗau mataki don a yanzu in ba kaman kai ɗin ba ba wanda za mu iya gayawa irin wannan ya ɗau mataki kuma a ci nasara don ku ne wakilan ubangiji masu zartar da abu ya mm. tabbata mu za mu iya faɗi sau ɗari amma ku faɗi ɗaya in kun yi sai ya zauna yanzu malam sai muhazara goma gwamna ya fito a talibijin ya ce daga mubi zuwa jada kar in sake ganin abu kaza ta zauna koko mm. <coughs> to amma malam sai yi muhabara ishirin? sai irin mu irin mu can can can can kadan za su yi wanda kuma dama su ba a ma kallon su ma a matsayin wani mutane ba amma hukuma in ta tirsasa kawai an gama ku tuna fa da in aka ce maka akwai lokacin da za a ce kar mutum ya kuskure hau mashin za ku ce kaba wa zai iya hana mashin yadda mashina suka yi yawan nan bai hannu ba ya hannu sut aka ɗauke mashin babu har ya zama na wata rana in ka ga mashin in ka je wani wuri ka ga mashin har abun kallo la mashin wallahi mashin to shi shugaba yana iya yin abu take da isharar malami su malamai sai su zakulo abun sai su nuna wa shugabanni shugabanni kuma sai su zartar mataimakan juna ne yayi da kake jana ce malam fada farkon dan wuta ai ba wai kowane malam fada bane malam fada wanda yana kallon zalunci ba zai gaya wa sarki zalunci ne ba sai ce Allah ya taya ma yayi daidai kuma duk abin da aka ce wannan hukuma ce ta faɗi kawai sai wa'azi ya gyara abun malam fada kenan bai taimakawa sarki bai taimakawa shugaba da komi na nasiha sai dai kawai duk abin da aka ce a ce eh yayi maimakon shine zai ce a yi kaza sai shi din ne ma za a ce to kaza fa za ku bari yau irinsu su ne malam fadan da ba a so amma malamin fada wanda zai gaya wa shugaba gaskiya ya kuma nuna masa illoli da suke faruwa a ƙasa ya kuma nuna masa ya bashi shi shawarar da za a gyara to wannan malamin alkhairi kenan irin wa'annan kenan su irin su a ibn hisham ibn hakim ibn hizam ko wato hisham ibn hakim ibn hizam kaga yaje ya samu wannan shugaba yace to wannan abun da ake yi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shugabannin da suke azabtar da mutane ko kuma wa'yansu. hakanan mutane waɗanda suke mallake da wasu suna musu azaba irin wannan ranar tashin alkiyama sai an azabtar da su suma wannan shugaban yace ce haka ne ya to ban taɓa samun wannan hadisin ba wallahi ku je ku ce a saki waɗannan mutane maza aka je aka sake su aka ba su hakuri wa'azi bai masa amfani ba wa'azi ya musu amfani dukansu su da ake azabtar da su rahamar wa'azi ta shafe su shi shugaba da aka yi masa wa'azi ya karba kuma rahamar wa'azi ta shafe shi don ya tsira daga azabar lahira shi kenan shugaba nagari duka yana tare da malamai nagari shugaba wanda ba nagari ba kuma shi ke aje da malamai na banza wanda ba sa ba shi shawarar kirki ba sa masa nasiha ba sa ce masa kaza ba kyau kaza yana da kyau komi yi kawai ya yi. ranka ya dade haka ne to Allah ya sauka al'ambadu alfallahuna min al'ajami wato manoman ajamawa waɗanda ba larabawa ba su ne ambadu an ibn abbasin radiyallahu ta'ala an hukali ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam himaran musawwaman ko mausuman himar mausum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani jaki an masa alama lalas da wuta mausumul wajahi wanda aka yi wa alama da wuta a fuska ka san ana yin alama sai a kona karfe sai a ɗaɗara wasu x suke yi wayansu kuma alif suke yi wayansu alifai guda biyu wayansu su yi kamar tsayuwar wata wani kuma kuri zai yi ko kowa da irin yadda yake yin alama a da suna yi wa jakunansu suna yi wa raƙumansu larabawa kamar yadda mu ma a nan waɗansu sukan yanka kunnen hagu wayansu kunnen dama wasu tsagawa za su yi kusan har ƙarshen kunnen wasu kuma fudawa suke yi wasu kutsurawa suke yi wanda daga ka gani za ka ce irin dabbobin haular suwa ne mai wannan to su kuma suna yin wannan alama da wuta ne to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tarda wannan jaki an masa wannan alama a fuska fa an kara zalika ya kyamaci hakan sosai fa faƙala wallahi la asimuhu illa aqsa shay'in min alwajhi yace wallahi ni kam bazan yi wa jaki wuta a fuska ba in masa alama a fuska in bata masa halittar fuskarsa in ma zan yi sai dai ƙasa da fuska bai hana ba ya halatta su yi wannan nambobin domin da haka suke gane dabbobin su in sun bata to amma ba ya hana a yi a fuska ya ce wallahi ni ba zan yi wannan aiki da kuka yi ba in ma zan yi sosai dai ko kasa da fuska wa amara bi don ya kwatanta wa mutane sai ce a kawo masa wannan jakin wani jakinsa ya fi a ja'iratai sai ce to a yi masa lalas a bayan duwawunsa a cinyarsa kaga ba fuska ba ne domin ya nuna musu in ma har za su yi domin alamar da ake yi ba wai ɗora wutar za a yi ba har sai an ƙona dabbar taji ba gashin za a ɗorana shun sai ya kone sai a da fata sai a bari don ya zama alama fahuwa awwalu man kawa alja'irata ta wanda shi ne farkon wanda ya fara yin lalas a bayan duwawo a cinyar kafafu da duka ba a nan suke yi ba to shi sai ya fara yi a nan don ya nuna musu don ya zama mai don ya zama karantaswa rawahu muslim alja'ira ta yi ni aljairataini wilkai ni ko wato ta gefen ainihin cinyoyi ne guda biyu haular duburi gefen duburar dabba ɗin shine wannan cinyoyi duwawunsa ko anan sai malamai suka ce ya halatta in za a yi alamar a yi ta a baya ko a cinyoyin ko a kwaibin wuya ko a kwaibin ciki ko a wani wuri amma ban da fuska ka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci abun kuma ya hana وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه همار ونجاكي يا يغو وشي كسد النبي صلى الله عليه وسلم قد وسم في وجهه أما سألام أبسك كاي ديغني فقال سيتي لأن الله الذي وسمه الله يتيني ووانده يوانا علامة kaga ashe hadarin ba karami bane ya ce Allah ya tsinewa wanda yi wa wannan jakin lalas a fuska rawahu muslim wa fi riwayatin li muslimin aidan naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana bugun fuska ya hana yin lalas a fuska wannan duka hadisai ne da suke nuna wato girman bata fuska ta dabba ma balle ta mutum ka samu mutum kai ta kwankwasa eh, eh? ka ga mutum an yi masa kaca-kaca da fuskarsa eh, hmm? a fuskar mutum mm. ana bugun mutum to wannan duka ba haramun ba ne? Tsahu haramun ne. Ai ba addini yanzu wani sahabi ne kasararren da aka haifi yaronsa ya je an tsaga shi. Eh? Haramun ne ai wannan ai bata fuska ne shi ma da aka yi masa yanzu inda akwai yanda zai yi da ya cire. Sai ya gama kwalliyarsa ya gama tsab in ya duba madubi ya ganshi shi ba kawai. <laughs> Wallahi. Eh? sai ya gama kawai a daka irin na 'yan birni in ya duba ya ga tsagon na ya ga ya zama ba kawai kuma kuma ba yadda zai ya gyara sai ya haƙura to ga kafari an yi maka wani abu kuma ya yi baki a fuskar gashi yanzu kawaye kwalliyarka irin nagari amma in ka dubi fuskar ka ta ƙauyawa kuma ba yadda ka iya kai ta jin haushi ka haƙura haka nan to Allah ya kare duk abinda shari'a ta hana barin shi ya fi. kuma wallahi akwai rashin wayewa ma yanzu in ka duba ko abin da wuya ka ga bature da tsabu ba ku taɓa da ba eh akwai gidadanci wallahi ko balarabe chinese dai su ne ƙauyawa da yawa da dago eh. to ko su kaga suna yi kai ko irin indiyawan amerika din nan yan ƙauye masu hawa doki ko su ba za ka gansu da tsago ba wanda dai a daji yake kawai ya yi farauta ya ci ko shi ka gan shi ba za a gan shi da zago ba sai mutanenmu afirka ga mu baƙaƙe kuma sai mu sake jagula fuskar wai kwalliya gaskiya shari'a ta gyara mutane shari'a ta gyara mutane zurriya mai fuska mai tsari mai kyau irin filani sai kaga mutum gashi tsalele mai fasali kaga fuskar duk a jajjagule Eh? yanzu ka duba cin mutuncin da gobira suke wa yayansu sai kaga kyakkyawan yaro malaye ka ganshi duk wasan kuliya ka duba bare-bare yadda suka iya kwalliya ga zanna in suka aje suka sababban riga malam suka yi guga amma ai kaga kawai fuskar malam mo yare eh Eh? wani sai ka ga wai ɗan daura ne shi sai ka ga guda biyu ana kwaso su harfai an zo baki wai kar ɗansu ya ɓata daga an gan shi wannan yaron daura ne kai da an yi abu kaji sai kaga mutum amar hoton kalangu wai ai baka zine ne kar ya bace eh kalangu na ko baka taba gani ba kowace kabila da irin nata wasan da za a yi a fuska kuma yaro in aka haife shi an rin kamar nau'in azaba kenan kala-kala a tsage cikinsa wai wani jini ne yake taruwa wai wai ciwon zan sai kaga ya kwaso nan ya kwaso nan eh? akwai lokacin da aka rika bincike wai akwai wata lamba a ciki irin da aka yi musu irin nan suka yi ta tsurewa eh, wallahi sai a kwantar da yaro kana kallo sai ta tsada ramar aska wai wai wani jini ne yake zubarwa ka ji fa sai ba magani ba ne a yanka nan a gutsuro can a tusa wani abu a a yanko duka wannan duk shirme ne ba eh? duk in ba kai masa mai sai same shi yara nawa ne ga sunan ba a yi musu aski kawai aka sa ka kai aski ka gama yi eh, to kenan, to kuma ba su mutu ba ga nan. ba abun da ya same su to waye ne ya yi ne dadan ba Allah ba ne? bai san kenan shi bai iya ba ya yi wani abun da bai da amfani kenan bari a ciro shi? Shi Allahn da ya yi shi ya yi kuskure kenan bari wanzai mai cire ya yi wani abu da bai dace ba? Ai sai ya yi ciwo sai a ce to ya yi tsiron da ya dan bata bai da lafiya yanzu, amma haka kawai mutum ya zo duniya tun bai san me ya ce wai a cire markaza, a bari sai ya girma in ya cutu mana. nawa ne ba a cire musu kuma suna nan lafiyar su karau rauni kawai ana ta azabtar da yaya eh? yanzu yaran da muka haifa ba mu cire ba cire musu ba me ya same su me ya same su to hakin wuya kama a bari mana sai wani ciwo ne musamman shi ma hakin wuyan ba ya kama ka ba bai kama ka ba haka kawai sai a zo a ɗaɗara maka kaifi a ta azabtar da yaya malam kala kala Allah ya sauki a yanzu ina ba ba Allah ya ni ka sunan dubba wanda na cirewa kuma ba abin da ya same su har yanzu dai ba wanda wuyan shi ya kumbura tuku <laughs> Allah ya sauki ina muke hadisin eh, babin ya to sai mu tsaya a nan in akwai tambayoyi sai mu karkare da tambayoyi wa alaikum wa eh lalace eh eh yanzu sai a sassauta eh a rika dan raga musu ana dan jan su a jika ana kwatanta musu eh abunda ka aka nuna musu da kwatance ya gagara wata ran in ya kama na bugun sai ai musu bugun barazana sama zama za ka dan rike shi sai kai kaman ba za sai ya tsere sai kai kaman za ka bi shi ba za ka bi shi ba sai ce tab yau na yi sa'a wallahi da baba ya same ni kuma dama ba ka so ka same shi ka gane eh, tarbiya ne abu bugu na tarbiya ba hana ba ko matarka ne akwai matakin da za ka yi bugu amma akwai inda Allah ya aje matakin ba wai kwata-kwata an cire bugun ba ne amma sai in ya kama kuma a yi shi da yadda shari'a ta tsara kar a wuce gona da iri bugun da ba zai zama illa ba na'am yau wato a yi rotsi ba ba kyau na'am hmm. duka wannan na gaya maka azabtarwa ne to duk ba ga sunan ba abu za a yi abu na ba kawai aski ana sa ka ne kawai aski kawai ne ake mun aski na saka yawa abin da ya dame su ma je asibiti haka kawai yarinya yar gadda ya ka bude gabanta kai ta sa aska wannan mai kasa yaushe ka karanta wannan aiki asaken ma ba wani tsarkin kirki gare su ba ba azabtarwa ba to a bari in ciwon ya same ta sai a in ka gore din sai a neme ka ce to muna zamanin ciwo kaza ya samu amma bai so yanzu ta zo ba rado da shi ba bai babu shi tukunna ai ta yanke yanke eh? irin wannan abun da ake yanka kowa in ya zo za a gan shi wannan ba wanda babu shi kuma ba a yanka shi ba ma yana nan kuma wannan yankan da suke dan gutsuro wani abu na barazana ne kawai dai a ce su cika ka'idojinsu na wanzanci ko da ba ko an cire shi wannan gurbin zai dawo gurbin zai dawo an azabtar da yaro ne kawai amma idan har ya girma sai wani abu ya same shi wannan daban sai to wanzan din yana da hikimar yin wannan abun eh irin su kafo irin su cire wannan hakin wuyan in gashi ya bayyana har yana ciwo sai a cire amma jariri daga aihuwarsa sai bala'i na'am Hmm? Hmm. Eh. eh a akwai hanyoyi idan shari'ar ake yi akwai hanyoyi da ake bi domin amsa laifi an gane amma ba a tabbatar da laifin mutum ba ba a amince da a yi masa azabar da har za a nakasa masa wani bangare ba yauwa domin shi shari'ar musulunci tana neman shaida da hurci in aka tsare ka aka nemi shaida babu wanda ya kawo karanka ya ce kayi shi za a ce ina shaida ba shaida amma idan ga shaida shaidu sun cika ko ya ce ba shi bane shine kaga ba maganar azaba in kuma haka kawai zarginka aka yi ba shaida to kai za a tuhuma sai a tuhume ka a tuhume ka a bi da lalama da siyasa idan ka ce sam kai ba kai bane tunda ba wanda ya kama ya gani to sai a sa ka rantsuwa sai a baka sai a sa ka rantsuwa a wuri muhimmi da abu muhimmi kamar yadda musulmi dai yana girmama Qur'ani da kuma ainihin wurin sa ko sai kai rantsuwa sai a jefa ma aniyarka to karshe ba za ka gama lafiya ba in dai har kai ne ka rantse da girman Allah baka ji tsoron Allah ba ga littafin Allah ka rantse to insha Allah ba za ka gama kalau ba sai a kyale ka da aniyarka shari'a ba ta azabtar da kai akan laifin da ba tabbatar ba wannan a zamanance ne ake irin wayannan azabtarwa shaidu babu e to kai fa ka tabbatar kai a a ba kai ba e a bi ka dai a yi maka duk hanyoyin da ake bi na lalama da kuma yar barazana ka nuna san ba kai ba ne to za a zo a sa ka rantsuwa in ka ranta sai a sallame ka kuma wannan rantsuwar irin wanda aka yi maka ita a matsayin shari'a ba za ta bar ka ba har ka gama lafiya sai ta bi mutum eh ka zan bai za ta yi tun aka kyale shi ai zai dawo kuma ya ce ba zai yi ba in kuma ka ga har haka ta faru to akwai matsala babba da take jiran shi shi yasa ake dan jinkiri kafin lokacin matsalar ya iso ko da da ake cewa an zagaye ƙur'ani ba a san ma ka'idar rantsuwa ba ya kake gani idan aka yi ƙur'ani din akan mutane bai kama su? Ana kamawa Allah ya ce mu da ganewa alaikun salam e to ba a so a fuska kenan shine aka hana a'a ai hanyoyin jinya suna da yawa yanzu wani a gurinsu ba su san ma wannan abun da kake ba kuna suna jinya su dabbobinsu kuma a gane ko yawa ba sai an yi musu sita ba kuma sitan ma ya fi muni don cross ake yi ba sita ba don sita da ya bambanta da cross don ku haka za ku yi haka ko haka ba sita kenan ba <laughs> cross ne wani ya fi muni ma Allah ya sauya فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان شاء الله kamar yadda muka faɗa a da safe muna da wazuzzuka guda uku a gabanmu farko ranar alhamis insha Allahu akwai walima a garin laini sai kuma ranar juma'a walimar da za a sabon feki sai kuma ranar asabar rana ita yau inda za mu tafi jera malabu waɗannan su ne wa'azuzzuka da suke gabanmu dukkansu kuma muhimman wa'azuzzuka ne da ya kamata mu tanada musu niyoyi na gari sannan kuma mu kudurta niyyar halartarsu musamman wa'azuzzuka guda biyun nan na zuwa garin lele da kuma jeran nan don Allah ana da bukatar kowa mu yi ƙoƙari mu cincirin do mu halarci wayannan wurare domin rufawa addinin musulunci baya tare da kuma ɗaukaka shi Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka mu da ɗaukakar musulunci Allah ya ɗaga darajar mu tare da addininmu yana da kyau duk mutumin da Allah ya hore masa yana da mota to yi ƙoƙarin kawo ta gudunmowa a farfajiyar wannan masallaci ranar da za mu tafi laida da ranar da za mu tafi malabu domin bayin Allah su hau ya samu lada tamkar ana tafiya yaƙi domin wa'azin shi ne jihadinmu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi yakan yi shela yakan ce waye zai taimaka wa addinin Allah sai kaga bayin Allah suna ta kawo taimako suna ta kawo taimako wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam har ya da hawaye saboda kokari irin na sahabbai to Allah ya taimake mu kuma ina gani akwai waɗanda suna da motoci za su iya ba da motocin sai kaga mai ya zama matsala to ina ga ya kamata 'yan agaji yau asabar da ranar talata bayan taimakon da kuke nema na asusu to idan muka tashi kamar yanzu kuma mu nemi taimako na wanda in wani ya kawo mota yace ce ga mota a sai mai sai a sai mai sai a sa bayan Allah su hau an gane wannan kamar yau kenan da talata mai zuwa sai mu nemi wannan taimako watakila wani zai ce yana da mota in za a sai mai to kuɗi yana hannun ku kuma sai a sai mai sai a sa Allah taimake mu wanda kuma ya ɗura mata mai ya kawo to Allah ya saka da alkhairi duka dai ta kowace hanya dai mu samu muna da sa hannunmu wajen daga addini kaga idan muka yi hakan ma naira goma naira biyar in ka bayar to nan ma kai ma ka taimaka ba ka da mota amma saboda ashirin ɗinka ta shiga an sa mata mai ta juya to kai ma ka samu gudunmuwa ka ta shiga Allah taimake mu don haka ‘yan agaji sai ku tashi ku karɓa Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi. da yawa ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا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 da kuma ya zama sakayyar da za su samu a lahira ne mafi alkhairi gare su Allah madaukakin sarki ya taimaka wa marasa mu da lafiya mai amfani waɗanda kuma zai zama ajali Allah ya sa cika da imani Bayan Allah wa inda suka da su, a wannan dan tsakani Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya rahamtar da su Allah ya karbi rayukanmu muna musulmai masu imani iyayenmu malumanmu yan uwa musulmai shugabanninmu wayanda suke raye Allah Ubangiji ya taimaka musu da imani tabbatacce Allah ya sa son addini ya fi son rayuwarsu Allah ya sa son addini ya fi son mulkinsu Allah ya sa son rayuwarsu ya fi son shugabanci Allah madaukakin sarki ya taimaki magabatanmu da kokari wajen yi mana tarbiyya Allah ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya matukar sun kira mu akan yi wa Allah da'a da biyayya